Amma me yasa to haka? Me yasa yake so ya lalata rayuwarta bayan ita kadai ya mallaka a rayuwa? Ita ce ‘yarsa ɗaya tilo a duniya, me yasa yake mata haka? Ba ta da mai bata wannan amsa haka ma ta lumshe idanuwanta ba dan ta yi bacci ba. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da kace na ce ba. likita ce kina buƙatar kulawa sosai malaria ta kama ki zaki zauna nan har kwana uku zan zauna na kula da ke baby kar ki samu har ki samu sauƙi mu koma gida abinmu. Bata ce komai bai kara karaci maganarsa ƙarshe bacci ya kuma ɗaukanta. Yana zaune a ofis yamma ta ya jingine da kujera yana abin da ya saba wato tunani da ya rasa gano ƙarshensa. Ya ɗauko ya danna namban Husna yana kare masa kallo kamar ma Husna ɗin yake gani. Kife wayar ya ce ya salam. Me yasa ba na jin haushinta ne duk da abun da ta yi min? Me yasa zuciyata take faɗa min akwai babban abu a cikin rayuwarta ne? Me yasa? Ina so na bar lamarinta me yasa na kasa? Ya faɗa yana dafe kanshi da ya ji yana sarawa kaɗan kaɗan. Miƙewa zaune ya jawo durowa ya ɗauko sabon sim card ya cire sim card ɗin na kan wayar ya ɗora sabo. Numban ta yake son kira amma kamar mai jin tsoro ya kasa sai kulle idanuwa yake yana buɗewa. Rumtse idanuwa ya yi danna ya kira ta fara ringin sannan ya bude idanuwa. Hello suna bata ta kusa. Ina neman ta kake amma zan faɗa mata an kira ta. Wa zan ce mata? Baba ya faɗa duka ma a tare na sauraron abin da za a ce masa. Shiru Ahmad ya kamar ruwa ya cinye shi. Baba? Jin shirun ya kuma cewa ko Muhammad ne Amar ya daure ya canza muryarsa iya yadda zai iya cewa ya ce shi ne. Baba ya ce au, kai ma ba kwa tare kenan, ni na ɗauka ma tana gidanka ma. Ta bar wayarta tun kwana biyu a hannuna. Ban san ma inda take ba, ka san mutuniyar taka sai a hankali. Ahmad ya shiru ya rasa abin da zai ce sai baba ne ya kuma cewa, Kar ka damu da ta dawo zan tura maka ita, na san kun shaku sosai, ina zuwa. Ya faɗa yana wanke wayar Ahmad ya bi wayar da, yana yanke wayar Ahmad Ahmad ɗin ya bi wayar da kallo kawai. Me hakan ke nufi? Ahmad ya tambayi kanshi yana waro idanuwansa zuciyarsa har bugawa take saboda tashin hankali da ya riske kanshi a ciki. Miƙewa tsaye ya kama ƙugunsa yana zaga ofis ɗin cikin tashin hankali. Ya ce me haka ke nufi? Mahaifinta shi ne? Sai kuma ya dafe kansa komai da ya faru yana da masa daki-daki sai tunani yake A'a Ahmad babu ta yadda za a yi uba ya saka ‘yarsa cikin neman maza. Ka tuna wannan shi ne fa ya haife ta. Zuciyarsa ta bashi amsa a fili ya ce amma ya aka yi san Mahmud har yake cewa ya ya ɗauka suna tare. Kenan ya san alaƙarsu da ita kenan? Inda gaske gyara yake so me yasa bai hana ta alaƙa da shi ba. Ya tambaye kanshi yana dafa tebul ɗin zuciyarsa na bugawa. Kalaman Sholi ya tuna na ƙarshe ya miƙe tsaye sosai ya ce nata mai lasisi ne tunda ubanta ya sani. haka ta ce kenan ita ma ta san mahaifinta ma ya san komai husuna yadda ta nuna min ba ta zuwa ko ina a kaduna ba ta san mutane ba amma me yasa ma ta ce a can matsalar ta take ta tabbata kenan shine ke tilasta ta shine ke tilasta mata naushin hannuwansa ya ce amma akan me bayan ita kaɗai ya haifa babu mai bashi amsar sai husuna gashi ma bai san ma inda take ba ki ya ɗauka ya kulle ofis ɗin ya fita da sauri Direct hotel ɗin da suka haɗu da Sholi ya nufa bayan ya yi fakin ya rasa ma mai zai ce ga mutane suna ta shige da fice baya san ma abin da zai kuma jawo masa matsala. Kansa ya daka cikin takaici ya kalli gabansa cikin ikon Allah ya hango yarinyar da ya ga Sholi tare da ita tana fitowa. Gifta shi ta zo ta yi ya sauke gilas ya ce one minute please. Juyowa ta ta kalle shi ta yi murmushi ta ce dokta yau kuma neman ma mata kaina ya biyo ai kam har yanzu ba mu san inda take ba. Ba wusuna nake nema ba. Ɗaya kawar take wanda muka haɗu last time Ok, surely ya ɗago alaman A. ta ce ai tun ranar da ka zo nan ita ma ta bar hotel ɗin nan ta ce kar ka saka a kama ta in baka ga husuna ba yanzu ban san inda take ba sai dai ko na baka namban wayarta Ahmad ya ce ba ni waya ta ɗauko shi ma ya ɗauka ta faɗa masa nan ba ya saka sunanta sholi. real name ɗinta nake nufi shahida thank you ya furta ya kulle glass ɗin mota ya yi tafiyarsa Da kallo ta bi shi ta ce jan sholi kin shiga kes ma. Allah ya sa ma kar a kama ki. Ta faɗa tana shiga motar ta fice ita ma. Gida Ahmad ya nufa gashi lokacin magariba ya kusa. Yana shiga gida ya wuce apartment ɗinsa ko gida ma bai shiga ba. San ma ya mamanta da zaman wata mima inda yake ko kallon inda ɗakin ma yake ma bai ba. Ya shiga cikin ɗaki. Wanka ya canza kaya zuwa lokacin an yi kira ya fita ya yi sallah ya dawo sannan ya shiga cikin gida. Momi ya samu da mima sai ta taslim da dada a zaune. da sallama ya shiga ya karasa kusa da momi ya zauna ya ce momi na gaji sosai momi ta ce sannu ka ci abinci hada idanuwa suka yi da dada ya ga tana kallon sa ya miƙe zaune sosai ya ce kina kallo na bata ce komai ba bata kuma daina kallon sa ba ya ɗauke kansa ya kalli taslim fa ayo oke ya faɗa yana kallon ta don tun da ya shigo ya ga bata kula shi ba ya san akwai matsala sai ta fashe da kuka ta miƙe ta koma kusa da shi ta zauna ya riƙe ta ya ce me saka ki kuka Ba ya Mima ba ce kawai ta doke ni don na ɗauki wayarta ina gim Kallon Mima ya ce, kar ki sake dukanta, in ba so kike ta ɗauki wayarki ba, jos telha amma ban da duka, tunda dai ta ɗaga in kin ce ba kya so sai kice ta bar mi, ta bar miki wayarki. Zan saka a kawo miki waya, wacce ma kike so kin ji? Ya faɗa yana mayar da kallonsa ga Taslim. Cikin shugaba Taslim ta ce iPhone SR, ok za a kawo miki gobe insha Allah. dama zuwa yanzu ya kamata a ce kina da waya ai saboda school ko ya faɗa yana miƙar da ita tsaye ya riƙe hannuwanta suka fita momi ta ce a ahmad kar ka ba ta waya za ta iya hana ta karatu za ta iya momi waya ba za ta ɗauke hankalinta ba haushi ya kama mima ta miƙe ta koma ciki da da ta kalli momi ta ce mima da take matarsa amma ya dinga nuna mata ya fi ma san taslim ma ba dole ma a dinga samun rashin jituwa a tsakaninsu ba ai da sake dole a sa a san abun yi wallahi Momi bata ce komai ba ta ja bakinta ta yi shiru. Kiran sallar da aka yi ya saka duk suka tashi aka shiga aka yi sallar isha. Bayan an idar ne mama Laila ta saka Mima ta ɗauko abinci ta kai wa Ahmad ba halin musawa dole ma ta ɗauka ta tafi kai masa. Suna zaune shi da Taslim tana kusa da shi tana shan ice cream ga sabuwar wayar ta hannunta suna ta hira da sallama ta shiga ya dago ya kalle ta suka amsa tare shi da taslim din ta karaso ta ijiye tire a akan tebul da yake a gabansa Ba ta ce komai ba ta juya ta koma inda ta fito abinci suka ci da taslim kafin nan suka sake dawowa cikin gida ba sa babban falo babu kowa yana rike da hannun taslim suka shiga bangaren momi a nan ya tarar da momi da abba suna zaune ya karasa ya zauna taslim ma ta zauna ya ce abba na shigo baka nan ina masallaci lokacin dama neman ka nake dada ta kawo min karar ku ka daina biye wa dada abba a rikici take wallahi akwai tsufa tare da ita uwar tawa zan kyale Ahmad to abba me ne da za ta kawo wajen wajenka mummy ta ce in baka yi ba ai ba za ta faɗa ba daga zaman ku jiya kai da mima har an fara abubuwa marasa daɗi ka fita bata sani ba ai ko dan ma ka ga lafiyar ta ka ce mata ka tafi aiki ko Ahmad ce hmm Germany zan tafi gobe ana maka magana kana saka wata magana wai Germany zaka tafi ko jam ko jami ina maganar kuɗin da na ce ka ba wa lubuna da na maganar gininka abba mantawa nake wallahi amma da na koma ɗaki zan tura mata zancen gini kuma na bar komai a hannunka ya faɗa kamar yayi kuka yana kallonsa ita tafiyar taka matar taka ta sani abba ya kuma faɗa yana kallonsa ya girgiza kai ya ce don Allah ka daina cewa matata ku ce kanwata ba na so na ji kuna cewa matata wallahi ƙarya muka yi kenan ba matar taka ba ce momi ta faɗa tana kallonsa shiru yayi bai amsa ba Abba ya ce kyale shi don yana ganin ta a gidan nan ne ya saka ya ɗauke ta ba matarsa ba ce. Ni na san abin da zan yi ai, kai Hakuri ya furta a hankali. Hada idanuwa suka yi da momi ta harare shi ya sake rausayar da kai kamar ma mara lafiya ya ce, da yamma zan tafi gobe. Abba ya ce kwana nawa za ka yi? Biyar. Sai ka same ta ka ji me take da bukata kafin nan ka dawo ka bata. Ya amsa da to sai kuma ya yi shiru ya kalle su ya ga shi suke kallo sai kuma ya miƙe ya nufi ya samu Taslim a kofar falo tana jiran shi. Momi ta bi shi da kallo ta ce zan yi maganin taurin kan nan na Ahmad a kan Mima. Ta fi shi sauƙin kai in ya sauka ya zubar da makamansa, makaman yaƙinsa ita nata mai sauƙi ne. Zan yi maganinsa wallahi Allah ya dawo da shi lafiya. Abba bai ce komai ba ya murmushi kawai. Bayan ya yi wa Mami da Abba magana tafiyar sai tafiyarsa bai bi ta kan dada ba ya faɗa wa mama ma take ce masa ita ma gobin za ta koma apartment ɗin sai goma ya tarar da mima a zaune akan kujera idanuwanta ya yi jajir alaman ta yi kuka yadda take zaune a wajen kasan tilasta mata aka yi ta dawo zama ya yi nesa da ita ya kalle ta da gefen idanuwa ya ɗauke kanshi yana yana ji fa an gama cutar da shi a duniya wallahi a rasa wacce za a bashi matsayin mata sai wannan kodaddiyar yarinyar Siririn tsaki ya ja har ta kalle shi ta gama ya haɗe fuska ita ma ta ɗauke kanta. An rasa wanda zai fara magana a cikin su ƙarshe ya kwashe duka takardun kan tebul ɗin da ke gabansa ya haɗa su waje ɗaya. Miƙewa tsaye ya ɗaura laptop ɗinsa ya shige ɗaki ya kulle ƙofa sai kuwa ta fashe da kuka mai ƙunar zuciya. Tana tunanin yaushe za ta fita daga cikin ƙaddarar da take ciki. A ce yana matsayin mijinta ya ganta tana kuka ko kallon arziki ma bai mata ba. Ya miƙe tafiyarsa. zafin hakan ta ji a zuciyarta sosai ƙarshe ta miƙe ta bar falon ita ma washe gari ma ta riga shi ficewa daga gidan lokacin da ya fito kallon falon ya ganin yadda yake a haka yake tsaki ya ja ya fita daga ɗakin zuwa cikin gida don ba zai je aiki ba yau yana shiga ciki ya gansu sun gama karyawa ya ce mami ina mai min sharan nan mami ta ce ni ce na ce ya daina yi maka mami me yasa kin ga falon duk yayi datti Please ki ce masa ya zo ya min ba na son zama haka. Ya faɗa yana sawa kusa da mami. Ita ma miman ba ta share ba ne, momin ta faɗa tana kallonsa. Ni dai momin please a saka ya min. Ina miman, mami ta faɗa tana kallonsa. Momi ta ce ta shigo tun ɗazun ta yi breakfast ta ce ta tafi aiki. Har na ce ma ta kai masa nasa ta ce wai bai tashi ba. Mami ta girgiza kai kawai bata ce komai ba. A nan ya yi breakfast ɗin ya miƙe ya fita. Bai jima sosai ba ya dawo yana dawowa ya tarar an gyara falon har ɗakin nashi ya fara haɗa kaya a jaka da duk wani abu da ya san ma zai amfani da shi. Gudun kada ya manta. Kafin lokacin tafiyar tasa ya gama komai da ya shirya amma yamma na yi kawai sai a kai shi airport. Lokacin da miman ta dawo faɗa sosai ta kuma sha a wajen mami sai da mata ya kuka a bakin su Take jin ma ya tafi jamani ta dinga murna don ita ma ganin sama yanzu haushi take. ji ba kaɗan ba saboda haka bayan baya nan ɗin na ta ma fi jin farin ciki fiye da yana nan ɗin bayan kwana uku suna ta samu lafiya sosai a ranar aka ba ta sallama Mamur ya ɗauke ta mota zuwa gidansa bata so zama ba amma babu yadda ta iya duk da ta ƙudurce barin gidan a zuciyarta a falon gidan da ya kai ta take zaune ta yi tagumi tana kallon wani wajen daban har ya zauna kusa da ita bata sani ba baby ya faɗa ta kalle shi ta ɗauke kanta ya ce kin ga yadda kika rame kuwa don Allah ki daina saka damu a zuciyarki ki saki jikinki ko don lafiyarki da ta bebin mu gabanta ya faɗi bata san me yasa ba in dai zai ambaci kalmar ciki sai gabanta ya faɗi ta goge idanuwanta amma bata ce komai ba kafaɗar ta ya rike ta kwace jikinta ta ce kar ka kuma taɓa ni murmushi ya yi mai kyau ya ce za ki kawo kanki ne bebi ya faɗa yana shafa fuskarta ba na son cikin nan dole a fitar da shi baki isa ba domin ni ina son kayana ta kalle shi kamar za ta yi magana sai ta fasa ta yi shiru kawai dai tana aikin tunani da ta saba kika sake cikin kika sake cikin na fita wallahi sana sai ranki ya bace sannan ina so ki sani in kin shirya zama da ni domin duk wanda ya kuma raɓar ki kwanansa ya kare yana faɗar hakan ya miƙe ya fita da kallo ta bishiyar ma ya fice ta jiyo tashin motarsa ya fita ta miƙe ita ma ta saka mayafin doguwar rigar jikinta ta ga walet ɗinsa ta buɗe ta ɗauki dubu biyar ta bi bayansa gidin gidan a buɗe yake ta fita ta samu taxi ta hau ta bar kofar gidan a junction ta sayi face mask baki ta saka a fuskarta ta ce da mai taxi ɗin ya kai ta silver cleaning. sun jima sosai suna tafiya kafin nan suka iso ta bashi kuɗi gaban ta na mugun faduwa ta shiga cikin gidin asibitin mayafi ta jawo ta rufe fuskanta sosai ta sama daga hanci daga hancinta zuwa bakinta kuma ta sa masa face mask ya rufe mata tana takawa a hankali tana shiga cikin asibitin da mima suka haɗu a reception ta raba mima za ta wuce mima ta ce baiwar allah ina zuwa gaban husna ya faɗi bata juyo ba ta ce wajen dokta ahmad baya nan juyawa husna ce ta koma da baya tana sauri tana fita bakin gate din police suka zagaye ta aka ɗaga mata handcuff macen cikinsu ta ce you are under arrest Cak ta tsaya ba ta yi ƙoƙarin guduwa ba aka saka ta a mota aka wuce da ita station. Wanda aka naɗa wajen jagorantar kamata ya kira Abba ya sanar da shi ta shiga hannu, shi kuma ya faɗa wa mutanen gida. Abba da Abiya Suleiman Police ɗin duka suka wuce aka shiga musu da ita ofis ɗin da suka da suke aka durkusar da ita. Police ɗin ya ce Alhaji ga ta nan mun kama ta ta shiga asibitin Ahmad. Husna kuka take sosai kanta a ƙasa Abba ya ce ai komai yana a hannunka kai ka san yanzu yadda za a yi. Mun tambaye ta tun ɗazun waye ya saka ta amma ta ki faɗa sai kuka da take yi. Amma ta dole za mu saka ta faɗa in ma bata faɗa ba ketsin ma gobe za mu tura su kotu. Ya Suleiman ya ce abin da ya kamata a yi kenan tun da Ahmad ɗin jibi zai dawo sai a fara gabatar da shari'ar. Falitsin ya ce ke ki faɗa mana dalilin ki na ɓatawa Ahmad suna duk da tarin taimako da ya miki. ba laifina ba ne ta faɗa tana kuka sosai laifin waye sai dokta yana nan zan faɗa ta faɗa tana goge idanuwanta zuwa lokacin ta gaji da rayuwarta ta koma mai ma za a mata a shirye take ta ɗauka ita kan yanzu rayuwar ya ishe ta abun da take maimaitawa kenan sai dakta yana nan za ta faɗa ya faɗa yana kallon su Abba ya ce a gani na a dakatar da kai maganar kotu a dakata ya dawo mu ji me za ta ce amma ku batta a hannunku. Abba ya ce eh ayi hakan kafin lokacin ma lauyan nasa sai a komai lokacin. Shikenan babu komai ba damuwa. Aka zo aka ɗauki hutuna aka mayar da ita sel ɗinsu su kuma suka koma gida. Ranar da Ahmad zai dawo Mimu bata san zai dawo ba, tana zaune da yamma tana kallon Indian series kasancewar karfe bakwai na dare. Mami ta shigo falon mami ta kalle ta ta ce, Mima, tashi ki je ki share apartment ɗinku, har ɗakin autanki ki gyara gyara zama ku har ɗakin auta ki gyara kamar za ta yi kuka ta ce momi baya na ciwo yake min kuma kallo ya ɗauki daɗi kallonta kawai momi ta yi bata kuma cewa komai ba dole ma ta miƙe ta ja ta silin ɗin suka tafi falo suka gyara mima tana yi tana mita don ita bata ga abun da ya yi dotti a wurin ba guduwa ta taslim ta yi tabbata ita kuma ta shiga ɗakin nashi rana ta farko da ta shiga har tsakiyar ɗakinsa ta tsaya ta ƙare masa kallo babba ne sosai ɗakin gado da wardrobe ɗin kamar ma babu su a ɗakin saboda girmansa ga miro can a gefe ga kuma kwamfuta da kujera a gabanta ko ba ɗakin kuban ɗakin takalmansa ta gani ban gane ba fa kobar ɗin takalmansa ta gani babba da takalma a ciki murfinta na glass kana gano takalma daga inda kake kallon ɗakin take sosai hotuna ne nashi da na taslim kewaye a ɗakin sai frames na ayatul kursu ƙato yana facing ka inda za ka shigo Sosai tsarin ɗakin ya burge ta babu shirme da yawa a ciki sai uban takardu da littattafai akan wani tebur kamar hauka ban ɗaki ta buɗe shi ma ƙato kamar falon wata amarya komai a fari a ban ɗaki har da shi da alama ma mai wanke banɗakin ma yana ƙoƙari sosai ga batop ga waishin mashin a ciki ni ban ga abin da zan share a nan ba wallahi ko ina a share yake ta faɗa tana ɗan jan tsaki abunta wani babban littafi ne ja hankalinta ta ɗauka ta fara karantawa har da neman waje ta zauna duka abin da yake cikin littafin akan abin da ya shafi ilimin kimiyya ne tun tana fahimta har ta daina ta ijiye jin kanta yayi nauyi wajen miro ɗinsa ta koma tana kallon kanta ta ɗauki wannan turare nashi ta fesa ta ijiye ta ɗauki wancan ta fesa haka ta dinga yi tana feffeshe masa turare a jikinta to bata ta ɓata lokaci a ciki tana ɓarna sarranta tana faɗin gwara ma ne in ba haka ba yana dawowa ba zan sake samun shiga nan ba ta yi tsalle ta faɗa kan gado tana birgima duk ta bi ta shim ta tuttuje shimfiɗan kan gado don ta dira ta buɗe drop ɗinsa kaya ta gani bila adadin manya da ƙanana ta rufe ta buɗe wata ta ga switch ce kawai a ciki da yawa sosai kala-kala murmushi ta ta ce na jima ina burin saka switch yau gashi zan saka a banza sabuwa ta gani a laida ta kalla kalar blue mai duhu ta yi kyau ta buɗe ta taɓa ta ta ce daga jima mai tsada ce ka ji laushin jikinta kamar mage kayanta ta fara cirewa ta saka sweet ɗin duk sun matse ta sun mata yawa sosai haka ma ta tattare ta karasa kusa da madubi tana kallon kanta ta ce kai amma na yi kyau wallahi sai kuma ta kwance ribon ɗin kanta gashin ta ya sauko ƙasa ta kalli kanta ta ce kamar baturiyar london Jawo durowar madubin ta yi ta ɗauki kum ɗinsa ta dinga taje kanta, ta mayar da ribon ɗin tana kallon kanta, sai kuwa ta taɓe baki ta ce, “Ya Dokta da yanzu zai zo ya ganni da na shiga uku, sai dai ka yana cewa, ke ba baki da hankali ba, kayana ne ni sa'anki ne da zaki ɗauki kana ki saka, zaki cire ko sai na mare ki.” ta faɗa tana kausa murya ita a lallai maganar maza take gwadawa tana yin magana yadda zai yi mata magana. Mm. To, mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.